wa عليكم wa الله in zo dare ne da juma'a goma ga watan jimadar ula hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na talatin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu an sanata ihida wa sittina Hijriya. wallafan usman bin muhammad al allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata idan 'yan uwa ba su manta ba malam ya ɗauko mana 'yan bayanai masu matukan mahimmanci akan sayidina umaru ɗan hatta a lokacin khalifancin shi da abubuwan da ya yi waɗanda suke abin koyi kuma abin yabo a lokaci ɗaya na umar allah maɗaukin sarki ya yi mai darajoji iri-iri daga cikin wannan daraja akwai ilhama da allah maɗaukakin sarki yake mashi kamar yadda muka fara tattauna ita wannan matsala na ilhama Shi ne wani salo ne na gamdakatar da Allah maɗaukin sarki zai iya yake kinsa bawa a cikin maganin shi ko a cikin aikin shi a wani lokaci za ka ji abin ya ɗarsasu a cikin ranka idan ka yunkura wajen zartar da abin da yake ɗarsasuwa a cikin wannan ran naka sai kaga Allah madaukin sarki yana taimakonka akan wannan abu idan na alkhairi ne kuma ya sha bamban da biye mason zuciya ba za mu zo za mu ji bayanai a gaba da izinin Allah ya yanayi da tsari na wannan wahayi na ilhama yake kamar yadda muka fara tattaunawa a karatunmu da ya gabata wasu malamai suna cewa kadai ana faɗin ilhama ne idan ba annabi ba in annabi ne sai a ƙara da wahayul ilha amma kamar yadda muka ji a cikin nassin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ce ya yi wahayin ilhama a ayin da za mu tashi ma allah ya ce wa auhaina ila ummi musa an ihi. Allah ya ce mu ne muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa da cewa ta rike ‘yan kayanta ta shayar da shi ai mu duka nan mun san halin da annabi Musa ya zo duniya a ciki hali ne na rikita-rikita hali ne na ficincinu da tashin hankali kuma ba kowa suka saka al'umman wancan lokaci cikin waɗannan fitinan ba sai waɗanda ake ce ma ulama usu miyagun malamai a wancan lokaci a zamanin fir'auna malaman shi su ne matsafa kamar yadda a zamanin jahiliya mujtahidan jahiliya malaman fikihunsu su ne su abu lahabi su abu da ire-iren waɗannan rukunan kafircin domin su ne masu faɗa ji. a wajensu ne ake ansan doka na ayi ko a bari su halatta ko su haramta waɗannan bokayen a zamanin fir'auna su ne suka ci cikin bincikensu da leƙe-leƙensu da tsaface-tsafacensu sun gano cewa akwai wani ɗa da za a haifa a cikin banu isra'il wanda shi zai zama sanadiyyan gushewar mulkin fir'auna kuma ku da kawon kun san irin yadda masu mulki suke don da kaga ya tafi wajen boka bai faje wajen boka don a yi mai tsafi in ya mutu ya shiga aljanna ba da yake nema duniya fa yake ne idan mace ta je wajen ɗan bori ko matsafi a yi mata tsafi ba ta mata tsafi wai in ta mutu ta shiga aljanna wai duniya take ne garin gyaran gira a irin wannan aiki sai a waye gari a rasa ido ke dai duniyan nan ba ta samu ba kuma ki je lahira ki shiga wuta to shine abin da ya faru da fir'auna suka gano mai fir'auna ya sa dokan ta ɓaci a riga kama 'ya'yan banu isra'ila ana kashe su tun suna jirajiransu kun gane haka fa za a zo za a turo ƙarti 'yan fadin fir'auna za su tsaya gaban mace tana naƙuda tana haihuwa kawai idan ba fadi kama kafan jaririn ya ɗaga sama in aka duba a gan namiji ɗaya ba fadin yana gefe da gora zai sa goron nan ya watsi kan yaron nan kawai siyar masa da gawon shi gaba su a wani lokaci kuma su yanka ana nan sai suka je suka sami fir'auna su wakilan da yake turawa cewa muna yawaita kashe masu jirajirai da ake haihuwa nan gaba aikin ƙarfi da ayyukan wahala mu ne za mu zo muna mu kanmu da dokan ba ta Allah ba ce ta su ce sai suke amendin dinta sai aka ce to 2011 a kashe 2012 a bari 2013 a kashe 2014 a bari 2015 a kashe kun fahimci wannan da kyau haka suka tsara to annabi harun sai ya sa'a aka haife shi a shekaran abari shi kuma annabi musa sai aka yi cikin shi a shekaran a kashe to kuma zuwa ake ake lamban gidaje ana bibiyan duk macen da ke da ciki kuma ku wani irin ikon Allah jama'ar annabi wai duk da ana kashe masu ‘ya'ya ba su daina haihuwa ba amma muku don Allah kalle mu ba wanda yake kashewa mu ke kashewa da kanmu watilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas an firgita mu da talauci an firgita mu da son zuciya an firgita mu da abubuwa iri-iri wanda shi kuma Allah maɗaukin sarki ya ce abin firgicin ba abin firgici ne ga mai imani ba to shi ne yanzu ku ƙaddara ga annabi musa an haife shi kuma dogarawan fir'auna ba su iso gidan ba kuma gidan an riga an yi lamba ƙaƙaƙara ne Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa mala'ika aka tura mata la ne ilhama ne Allah maɗaukin sarki ne zai kinsa wannan abin a cikin ranta kuma ya natsar da ita ne an ardihi Ɗanki ki rike abinki ki shayar ba abin da zai faru dama waye ba su daman su zartar da mugun nufinsu ba Allah ba ne in yace kuma kar a yi ba ki shayar da abinki fa in khifti alaihi in ko kina jin tsoron wani abu zai iya samun shi fa alqihi fil yammi a ji a kera ɗan ƙaramin tabut akwati a shirya ciki irin yadda ake kwantar da yaro a kan gado a mai shimfiɗan tsummo kara masu kyau sai a kwantar da shi a rufe akwatin aje a jefa a ruwa Allah ya sa mata natsuwan kote haka kote wannan wala ta hafi wala ta hazin Allah ce kakki ji tsoron komi in ma kin rike abinki zaki shayar kakki ji tsoron wani abu zai same shi ba komi in ma kin jefa shi a ruwa ya tafi to kakki shiga halin damuwa ko da dai ba wani abu da zai faru Allah ce inna raduhu ilayki ɗanki fa za mu dawo maki da shi wa ja'iluhu minal mursalina kuma za mu sanya shi daga cikin manzannin mu an fahimci wannan da kyau ko haka Allah ya mata wannan ilhama a cikin zuciyarta kamar yadda muka sani ma'aikata gidan fadin fir'auna suna aikin ɗibo ruwa ne ko suna menene a lambun bayan gida sai su ga akwatina tahowa a gaji aka ɗauko su tsammanin su ƙila jirgin ruwa ne ya kife da wasu mutane can kayan dukiya ko wani abin amfani na mutanen ne ya biyo ruwa to bar su tsinta ana fitowa da akwata aka bude sai ga jariri suka shigo da jariri gida inda za ka san fir'auna gafili ne fir'auna wawa ne fir'auna yana da mantuwa waɗannan abubuwa kaɗai sun isa su tabbatar da fir'auna ba Allah ba ne sau da waɗannan siffofi duk sun kori ga Allah tsakani da Allah kai ne fa aka gaya maka wani jariri ne zai zama sanadiyyan gushewar mulkinka kasa doka ana ta bige jarirai ya kamata in kai ba ga falalle ba ne cin da kaga jariri ya zo from nowhere ka ce yawwa gashi nan koko amma wai kawai don matan shi ta ce ƙorrato ainihin liwalak ai za mu ji daɗi yaron in muka bai shi zai faranta man zai faranta maka ai ba mamaki ma mu rike shi zama ɗaya amfanar da mu wane ne wane ne sai cikin in yi tunani mai kyau ya bar shi ya rene shi shekara talatin kuma wa ya zama sanadiyan gushewa mulkin shi allah shi ke da taken fa'alun lima yurid allah duk abin da ka nufa duk abin da kake tunani za ka aiwatar in allah bai nufi abin ya kasanto baka isa ba ko kai waye kun dai ga ƙarshen fir'auna ku Dan hakin da kare na Allah ya sai tsule ma ido Allah ya kiyaye mala ya ce alhamallahu umma musa an ta'amal hadal amal an ta'amila hadal amal Allah ya mata wahayi da cewa wannan aikin da za ta yi kenan ko ta shayar ko ta saka shi a can wa qawluhu bi anna rabbaka auhalaha ai ƙasa ma wannan da ba ta da rai wanda take numfashi irin namu sai dai rayuwa irin tata allah madaukin sarki ce a ranar kiyama ƙasa za a yi mata wahayi an gano wannan wahayi na risala wahayi na nubuwa wahayul Ilha, wani hauhi wa min ha wahayul asrar daga cikin wahayi akwai wahayul israr ka ƙaulihi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura shedanin aljanu da shedanin mutane suna yi ma junansu wahayi na rudi na yaudara mun gane shine wannan ya sirranta ma wannan mugun nufi wannan ya sirranta ma wancan mugun abin da za a yi sai ga suna gudanar da abubuwa a yanayi iri ɗaya so da tsaban makirci idan shaɗanin aljanu suna son su batar da ɗan adam ya kama muguwar aƙida sun san yadda za su domin kaga karkasuwan da muke da su a yau na miyagun aƙidu kadariya jihaniya rafida kawarij da kan sauransu aljanu ma duk wannan akwai a cikinsa ba in ka karanta tafsirin ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin suratul jinni a ayan da allah maɗaukin sarki ke ba mu labari gani da aljinu da suke cewa kunna tara'iqa ƙidada al'imam al'amash ibn kasir ya kawo bayani daga wajen shi cewa wata rana yana zaune kawai sai ji ana magana da shi ya waiga dama da hagu bai game magana ba sai ce a a yi rahwane na mutanen sakwata zai ce mai a rahwane mu kuma sai mu ce mutanen ɓoye wai aljanin ne ba za a ci wai aljanni ba ya ce mai kake bukata ya ce yunwa yake ji abinci yake so ka san a abin da aka gina mu wai aljanu sun fi kowa arziki in ga aljani da kuɗi kila sana'a ya yi isu isu ya samu in ba haka ba ɓarawo ne kun gano wannan yadda muke aka suke to sai ce mai kafa bukata sai ce tuwon shinkafa shi na ka ja ka ɗauko tuwon shinkafa ka kawo mashi a'a mashi ce yana ganin loma na tashi amma bai ganin mai loma in kai ne sai ka ce kafa mai na sai ya tsaya bayan da ya gama cin abincin tsab sai al'imam al'amash sai ce ni ko kaga ina da tambaya aljanin ya ce ce tambayar ka ya ce tambaya na ita ce wai shin irin yadda muke da ƙungiyoyi da aƙidu irin waɗannan naɓatattu haka kuma kuke da shi a cikinku aljanin ya ba al'imam al'amash an sa da cewa kwarai da gaske sai al'imam al'amash ya tambaye aljanin da cewa wace ƙungiya ce mafi sharri a cikinku ko aljanu sai ce arrawafid 'yan shi'a har a cikin aljanu shi'a sharri ce da karanta tasirin ibn kasir ƙarƙashin wannan ayan an gano wannan to idan shaidanin aljanu suka ga gungun wasu mutane suna son su batar da su idan waɗannan aljanin kiristoci ne sai su ta yin masu wahayin kiristanci irin wannan ku ta wa'azi su ɗauka yohe ba'aduhum ila ba'adin zuhurifal qawli gurura idan khawarij ne haka idan 'yan shi'a ne haka idan tsaban masoya son zuciya ne da za a karya kashin bayan musulunci wala ka za su yi ta musu shi sa sai kayi da gaske ka rika roƙon allah allah ya tabbatar da digadiganka ya allah kai ke jujjuya zukatan bayi allah ka tabbatar da zuciyata kan tsoronka da biyayyanka haka za ka yi ta wannan addu'a in allah ya ga dama sai tabbatar da zuciyarka amma kai shiru haka siddin mutulakan to akwai matsala Allah ya sauwaka mala ce wahayul ilham as-sadiq sai kuma akwai wahayi na ilhama na gaskiya akwai wahayin ilhama na ƙarya wahayin ilhama na gaskiya wa huwa iqa'un ma'ana fin nafs shine Allah maɗaukin sarki a cikin zuciyarka ne zai kun zai kinsa maka ma'anan abu yan lahu nafsul mulka almulaqa ilaihi wanda zuciyar wanda aka jefa ma wannan ilhaman zai samu natsuwa zuwa ga wannan abin bi haisu ya azama ta yadda zai sanya azama bi najahihi fihi yana ganin wannan abin shine zai zama najah cin nasarar shi akan wannan abin ya natsu duk yadda aka nemi a karkatar da shi kan abin duk wanda ya yunkuro ya gani ya ji sai ya natsu ga ga ai gaskiya ne irin wahayin da aka yi masayid na abubakar kenan lokacin da ya shirya zai yaƙi waɗanda suka hana zakka ilhama ce allah ya sa mashi umar ya faɗa ba wai wahayi ne na rasala ba ya ce yadda ne godo da abubakar kar ya yaƙi mutanen nan amma ya ce sai ya yi yace sai na gane wannan daga Allah ne an fahimci wannan da kyau ko wannan daga Allah ne kawai yace ni ma sai na natsu sai na bi kawai Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce wa zalika min tawfiqillahi ta'ala wannan yana daga cikin gamdakatar na Allah da yake mabayin shi wa qad yakunu bi tariqir ru'uya a salihah wahayin ilhama na gaskiya a wani lokaci allah maɗaukakin sarki yakan kinsa wa mutum shi ta hanyar ya kwanta ya mafarki na gaskiya sai kuma allah ya natsar da zuciyarka a kan zartar da wannan mafarkin in na gaskiya ne allati ya ƙadifu fi nafsil ra'i annaha sadiq annaha sidikun wanda allah maɗaukin sarki zai sa a cikin zuciyar shi wanda ya mafarkin cewa wannan abin gaskiya ne ba fa ka je ka yi su a halamin ɗinka ka ce wai ai kai kaji zuciyanka ta natsu zuciyanka da take cike da hawa kun gano wannan da kyau ku wani ne ya je kwanta ya mafarki ya ce wai ya ga wani mutumin arziki ya zo ya mai wasu maganganu da na ji sai na ce a'a dama irin waɗannan lalatattun har suna yin mafarkin mutanen kirki misalin wannan fa kama a ce a samu wani katon kafiri a amerika kwa isra'ila a ce ya mafarki ya ga manzan allah zai yiwu ba zai yi mafarki ya ga manzan allah an fahimci wannan to ya zo wajen shi ya ce mashi mini to haka shi ma wancan da ya ce a mafarki ya kaza ba zai mafarki ya gan shi ba shi kanshi abin da yake faɗi ƙarya yake wa mutane amma bayanin zai zo nan gaba sai na baku labari dalla-dalla Allah maraukin sarki shirya to na gaba akwai wahayu iblis alla'i wahayi na iblis la'anannan Allah alladhi yalaqibuhu huwa wa auladuhu alladhi yulaqihi huwa wanda shi shedan yake lakanawa da kanshi wa auladuhu yayan shi ma yanzu duk waɗannan shedanin aljanin kakab din su zurriyan iblis ne a afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu auliya zurriyan shi ne kamar yadda mu zurriya ne na adam su kuma zurriya ne na iblis to shi iblis da kanshi da waɗannan zurriyan nashi to suna jefa wahayin ilhama na shedanci a zuciyar da take cike da shedanci idan ka zama shashasha mai aiwatar da shashanci to shedan zai samu daman jefa maka irin waɗannan makirce-makirce tare da su wa afrahahu da kuma waɗanda suke afrah 'yan tsakin shi ala ihi ga waɗanda suke majibinta al'amarin shedancin shedan daga cikin mutane min ha'ula kazzabin daga cikin waɗannan da ake ganin su kamar jagorori ko shugabanni ko malamai amma makaryata ne wal afakin da waɗanda suke kirkiran ƙarya su makale da inuwan addini su rika cin karansu ba babbaka suna batar da al'umma annaba haka siddan to shedanin aljinu ne suke masu irin wannan abubuwan ingiza mai kantu saboda su samar ma mai gidansu iblis adadi mai yawa daga cikin zurriyan adam da za su taya shi zaman nama. za ga mutum yana kan ɓanna abin da yake ba daidai ba ne amma kullum ƙoƙari yake yi ya nemo wata 'yar shubuha koya take ya yaudari shi da ita sannan ya biya yaudari al'umma da ita an fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa min al yana daga cikin ilhama ilhamul anbiya aw al-qasf fil qalb ana cewa akwai ilhama na annabawa ya sha bamban da sauran ilhaman da ake magamagarin da ba su ba fa ko kuma ce al-qasf fil qalb duk sanda kaji an ce al-qasf fil qalb akwai na annabawa akwai kuma na shedanu da suke sanya wasu wasi an fahimci wannan mu abin da muke so mu zauna mu fahimta mu sani shine wajibi ne mu natsu mu fahimci ilimi kuma muke nema ba jan mu fahimci wannan addini shi wannan addinin da wahayin neman karatu aka bude shi shine sai mala ya ce bi an yulqillahu awul malak almuwakkal bil wahayi ko dai Allah da kanshi ko Allah ya sa mala'ikan da aka wakilta ta hanyar isar da wahayi kun gano wannan a jefa mashi fahimta kun gane tilkal a cikin zuciya a jefa mashi ya jefa ma wani annabi manzo fahimta a cikin zuciyanshi. shi fi kalbi nabiyihi a zuciyan annabin ma yuridu abinda Allah yake so akwai abinda ba wahayi za a annabi ba Allah ne zai jefa mai ko ya sa mala'ika ya sa mashi ma a an annama ulqiya ilaihi min lahi ta'ala sai kuma Allah ya sa zuciyar wannan annabin ta samu yaqini akan abin da aka sa mata ɗin to saƙo ne daga Allah wa zalika mithlu ma warada fi hadis wannan daidai ne kuma ya dace da abin da ya zo a cikin hadisi annabi yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi ra'i yace malaika jibril yayi magana ko ya jefa sako a cikin zuciyata cewa lan tamuta nafsun babu wata rai da za ta mutu a duniyan nan hatta ta stakmilar rizka har ta cika arzikinta kaf wannan arziki na tufafi ne wallah sai ka sami shi ba za ka mutu ba sai ka sa shi ruwa ne idan yana bangon duniya sai ka je ka shawo shi abinci ne in yana binnin lantsan dan sai ka je ka ciwo shi duk inda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara maka za ka taka wallah sai ka taka shi shi sa ka bar rayuwar nan saffa-saffa an fahimci wannan kai dai kaka kwanta kuma kada ka matsa makanka in ka kwanta ka miƙe kafa to arziki ne ba zai biyo ka ba ƙaryanka ta sha ƙarya kuma ka sani zafin nema da fafutuka ba ba shi ke kawo samu ba wanda zai mutu sai ya kammala arzikin shi duka karkai tanin to ai wane da wane suna da wauta wawaye ne ga abin da ya kamata su ko sun yi in Allah bai rubuta masa wannan ba zan bata su lokaci an fahimci wannan da kyau ko da su da wanda ya hau keken gudun nan duk tafiyansa da ya ci gudu ya ci gudu ya zufa ka cidar ya aike ki cimilli yana gama ya sauka sai ga dai inda yake to nan da yake da shi da jaki ko dokin da ke juya injin siga ɗaya suke su ci gudu amma suna waje ɗaya Allah kenan ka tsaya ga abin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara maka ka samu wallah za ka samu ko ina yake Allah maɗaukin sarki ya taimake mu fatta ƙullaha annabi ce saboda haka ku ji tsoron Allah wa ajmalu fi talab ku kyautata neman ku kun wa ajmalu neman ku ya zama mai kyau ne. kun fahimci wannan karka suke ka je ka yaki halal yaki haram duk ka baka wawo so ka tara yan tsakani da Allah ba fa Allah ne yake bincike ba dattijo ne yake bincike amma duk an rude ina ga ce kuma Allah madaukin sarki ne zai bincike mu wallahi sai yayi Allah shi kyauta rawahul hakim wasahahu hahaho an ibn mas'udin al'imamu hakim ya ruwaito wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'ud kuma ya inganta hadisin allah madaukin sarki ya samu dace to wannan ilhama kenan shine ma yace ya ce umaru al mulham umar wanda ake mai ilhama kala umar sayyidina umar ya ce وافقت rabbi fi ثلاث na dace da ubangiji a waje uku dan zamu tashi ai a cikin tarihin Umar da muke cikin karatun da muke na littafin Bulughul Maram malamai sun kawo waje wajen 25 cewa inda Umar ya dace da ubangiji amma nan da yake littafin hikiba ce dan tsakura mana ake yi na farko faƙultu ya rasulallah umar ya ce ni ne na ba annabi shawara na ce ya manzan Allah da wita hazna min makami ibrahim musalla a da duk wanda ya je za'iratul mutaf inda yake tawafi to zai ga waje ne wanda yake kuntatacce ana ta tausi'in wajen da yake fadi sai ya zama mukamu ibrahim manne yake da jikin ka'aba domin ai dutse ne wanda shi annabi ibrahim yake takawa yake ginin ka'aban da shi gani ne Allah maɗaukin sarki ya sanya alama inda ƙafan shi ta ɓarma dutsen da shaidan yatsu da komi yana an san bulu yana ginawa bulu ba irin naku ba duwatsu to ne sayyidina umar sai ba annabi shawara cewa wannan mukamu ibrahim din to a matsar da shi baya kun gano wannan sai a riki wajen bayan ya zama wajen sallah domin duk wanda ya gama tawafi akwai sunnatu tawaf sunnan tawafi da ake yi wannan sunna na tawafi raka biyu ne kuma a bayan muqama ibrahim ake son a yi shi in ya samu in bai samu ko ina aka ba domin waɗanda su gama tawafi suna tsayawa inda su gama tawafi bayan muqama ibrahim suna yin nafilfili to sukan yi karo da masu tawafi abin da sa kafaran makka suka bar shi muqama ibrahim nan sau da su ba sa sunnatu tawaf in sun gama tawafi kawai gabansu su gaba ga tafiyan su kawai suke to da musulunci ya zo ya rurushe wasu abubuwa ya tabbatar da wasu to daga ciki shine umar ya ba da shawara cikin shawaran shine ce a riƙe maqamu ibrahim ya zama wajen sallah amma daga baya a matsar da shi to umar yana ba da wannan shawara fanazalat sai aya ta sauka allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima Sallah. ayata 125 ai ku riƙi makama ibrahim can ya zama wajen sunnatu tawaf ɗinku kunjoji na ɗaya da umar ya dace ko saniyan wa ayatul hijab sai ayan hijabi ƙultu sayyidina umar ya ce ya rasulallah ya manzan allah lau amarta sa'ak an jibna. da za ka umarci matanka su sha makance kansu fa kalli mu barru wal fajir mutumin kirki da na banza sai ya tsara matanka yana magana da su kuma yanzu ma haka ne ɗabi'un mu suke sai ya kawo mutumin banza wai unguwansa ɗaya wai da matanka wai sai ya tare ta a hanya yana magana da ita kana gani ka saki kafara yar iska ce ba mutum ne kirki wani ku gano wannan da kyau ku ta san wani ɗan iska ne ta tana magana da shi akwai fasikanci a ranta kakka sake ka yadda da ita dole ne mata su gara wannan zan mutanen kirki me ki da shi unguwanmu ɗaya ya muna mutunci da ɗan iskan Allah shi kiyaye lokacin babu ayin hijabi ba komi matan suna fita sanda suka so su ma a shiga irin dai al'adun da muke ciki yanzu kato ita so unguwa yana shiga gidan kowa ya fada gida babu sallama jahiliyatul ula dai da muka sani wanda muke yi yanzu kowane kato kawai shiga gidan kawai dan unguwa ne yana da alfarma wani ya gaya ma kan ni ba wanda yake da alfarman shiga gida na sai wanda na ce shiga shine musulunci dokan Allah ke ne ce kar wanda ya shiga maka gida sai da izininka kana saba ma wannan da kai da turawan mulkin mallaka da suka rushe dokan musulunci a kasan hausa duk tafiyan kuda san zuciya ke mu ba wani wanda yake da wani alfarma ƙur'ani ya hana aina yadda da wani to kuma allah bai yadda da shi ba ba wannan dalili yana faɗin haka fannazalat ayatul hijab sai Allah ya saukar da ayar hijabi wasu suka ce ayan cikin suratul ahzabi wasu suka ce ayan cikin suratul nuri diddai sayyidina Umar ya bada shawara kuma Allah ya tabbatar salisan na uku wajtama'a nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ghayrati alaihi wata rana ne matan annabi suka yi taron dangi wajen kishi a kan shi kun gane suna wannan ta bugona ta kishin wancan ta na ta kishin wannan ta rikirkito na ta kishin haka suka yi dai <clears throat> aisha na yi hafsa na yi su juweriya suna yi su zainab suna yi waɗannan su ne wanda suka fi kowa shahara da kishi a gidan annabi kaga aisha kaga zainab to ba kamansu su suke gogoriyan kishi su juwairiya da su hafsa to daga baya suke shigowa gidan sai ka su biyu sai ya zama aisha da hafsa da sauda da wasu tim ɗinsu daya juwairiya da zainab da wasu tim ɗinsa ɗaya kun gano wannan wannan abin da suke yi yana damun annabi baya su ran nan sai sayyidina umar ya shiga gidan annabi ya bi sa sa sa sa ɗaki ɗaki ina gama su ku shiga titayen in kuka ci gaba da wannan ku har kuka kai annabi bango ya sake ku to Allah zai canza mashi matan da suka fi ku ku ne suwa saboda ita zuciya akwai fa lokacin da za a kai ta bango a ƙure ta idan kuna takama da ko ne akwai matan da suke a duniya nan da sun fi ku amma gano wannan da kyau ko ya gaigaya masu maganganu idan kina takama a ah, in an sake ni zan jin auro wanda nake so irin wannan ne kun gano wannan da kyau ku irin shi ne wata yi ma magana na ce keke haƙura da zama auren ki kina ta ƙoƙarin wai an maki kaza an maki kaza an maki kaza wai wa rijalu siwahu kasir na ce gaskiya ne ce ma gaskiya ne ki haƙura ta ki tabi tabi sai ga shirin ta tana ce ma abin da ka gaya man fa na gan shi a aikace gaskiya ni ce tukuna ma ai ba wuce wata uku ba ku ki jira ai har yau baki gane gaskiya ba cin da bakin ki iya faɗi za ki zauna ne ki kukan zuci ke a ɗaki masu ziga ki su gadi sun watsi a lokacin da kike takama kike hura hanci kike kaza ke isin sace sai kin fada wani tarkon zaki ki gane shi ke banza ce wannan abin sai na umar ya hange wa matan annabi ya je gaya musu daga ciki ko waɗanda suka ce kayan lalaka mace je kama ka faɗa ka yi ta yana tafiya allah ya saukar da asarar buhu tabbas ubangijin shi fa ya gama yanke shawara in tsallaka kunna in harfa ya gamsu da ya sake ku kuma ya sake ku an yubidilahu Allah zai canza mai azwajan wasu matan da khairan min kunna wanda sun fi ku alkhairi muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin kun gani fa nazar azil aya sai Allah ya saukar da wannan aya aya ta biyar cikin sautar tahari tun daga ranar wannan wutan kishin aisha ta kashe shi a gidan ta ce a ashe dama Allah maɗaukin sarki ya yi da mu ai wannan duk sufofinmu ne kun gano wannan da ke ku tun daga ranar abin da ke haifar da tashin tashina ta bi da kanta ta kashe shi an fahimci wannan da kyau to kun ji waje uku da sayyidina umar ya faɗi to yan tsakani da Allah ba wai ya dace da Allah ya saukar da aya da ta dace da shawaran shi ba ko yanzu ne ka ba da shawara an jima shugaban kasa ya miƙe jawabin kasa a ƙarƙashin shawaran da ka bayar don Allah wannan ba daraja ba wannan fa Allah ne ya faɗa ya saukar cikin alkur'anin da madaddaharu yi ƙura'u tsawon zamani za a ta karanta wai wannan umar ɗin ne ba shi yake kama tsawon layi ana zagin shi ana cin mutuncin shi laila na ha. kuma ce sai mu ja baki sai mu shuru Allah kyauta istishhad umar radiyallahu anhu a wannan waje malam zai mana bayanin shahadan sayyidina umar ne sayyidina umar duk kirkin da za ku zo za mu karanta a nan ku ji amma wai yana nan tare da makiya sai da suka biyo shi har masallaci da duku-duku suka kashe shi shi yasa wai don wane yana zagin suwa ne ko suwa ne suna mu wasu sharri wannan ba ba shi ke tabbatar da abin da suwa ne suke faɗi kan suwa ne gaskiya ba ne abin da ƙur'ani ya ce in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyan ni fa na kai ina mamakin addinin da wasu suke cewa suke yi billahi azim ina mamaki wai mutum sai zo sai tara kawai shi kenan sai kama baku labari ai an ce wani ya ce kaza wani ya yi kaza wai a rasa mai hankali kwaya ɗaya a duk wannan taron wai da zai kalubalanci masu maganan nan cewa wai shin abin da kuke cewon wai kun yi bincike tsakani da Allah ba ma'abucin hankali ko ko duk tarancin da malam ya mutu gaba ɗaya babu sauran mahaddaci wanda ya iya wannan ayin in ja akun fasu bi na ba'in fata bayyana ko ko a nasu ƙur'anin ba ta ne sai a ce a inda kan wane to ai mun gama ba wannan ina roƙon Allah ya Allah yadda suke hukunta mutane da zato da tsammani da ƙarya da sharri Allah kai masa hisabi a lahira da haka kunga gano wannan da kyau ku duk da Allah adali ne ba ba bane amma a rayuwarsa kan su mutu Allah ka sa su rayu su fada tarkon da haka za su rayu don su tara zunubi bayan da za a yi kawo mutum wai daga ya dauki magana kawai shi kenan sai kan faɗin in ka ji ƙarere da aka yada kan sayyidina umar a yau za ka yi mamaki za mu zo ku ji wasu to an faɗa gaskiya ne magana za mu zo tarihin sayyidina umar za ku ji abin da su gafiki suke faɗi a kan shi mun karanta da wasu ku a nan kunji waɗannan ƙarere da aka faɗa har ya kai ga aka halatta jinin usman gaskiya ne kun fahimci wannan da kyau kawai mutum sai zo sai kama gaya muku magana wai wannan kuma wai shi ne addini a bisa fahimtar magabata haka magabatan suka yi an gaya muku mu 'yan ɗariƙa ne to ko ɗariƙa za a yi a yanzu da ake da 'yan boko ba model ɗariƙa ya kamata a yi ba shi ɗan boko yana addinin ɗan jabin in ka ɗan boko yana addinin jabin wawa ne ko a garinsu a bokon ma sauna ne ai shi dan boko komai yana sanya abu ne wanda yake model 1 kuma yana da bukatar reference ko ko dan boko yana abu da kani kana bokon a gaya maka magana ba reference ka dauka to tatsuniya kenan ita tatsuniya akwai reference ne akwai wanda ya taba bada labarin giza da koke ce a duba littafi kaza karshe me yake cewa shiriri ta kawai kato ya miƙe ta ƙarya bakin shi na warin jahilci kuma da za a ce toye sa jarinta wanda yake makaryin ya kira shi ya a gaban shi in ba ga tsoro ba amma dai a buga dai inda hali a cikin ai ana yawo sanda na yawo kere na yawo akwai ran da za su hau wallahi akwai ran da za su hagu an gano wannan da kyau ku yasa na ji daɗi da Allah ce ƙotilal harasu Allah ya tsini ma masu kinta ce fari haga wannan tsine wani Allah ita ke sa suke waɗannan abubuwa na umar malo ya ce ƙotilal amirul mu'minin ala yadda abin lu'ula atal majusi an kashe sayyidina umar ne a hannun abu lu'lu'a al-majusi haisu ta'anahu sanda ya soke shi wa huwa sallal fajira lokacin yana sallal fajir yana sallan asuba finnas yana jagorantar sallah ta'anataini suka biyu za ku zo ku ji wasu kace suka uku wasu kace suka shida Shida za mu tattauna matsalan dukanta bihanjarin da wani irin makami masmumin wanda ya shafe shi da guba gani da dafi ya mulke shi da dafi wanda ko da kartan sheto dafin zai shiga ya kashe shi wakala umar lamma a rafa katilon umar yayin da ya gane wanda ya kashe shi za mu zo mu ji ya aka yi umar ya gane sai ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatili musliman na gode ma Allah da ya sa wanda ya kashe ni ba musulmi ba bane yuhajjuni inda Allahi bi sajadatin sajadaha wanda zai yi jayayya da ni a gaban Allah da sujada ɗaya gyal da ya yi da zai iya tsira sakamakon wannan. ƙunganon wannan? da ya zama namijin arne kiza su da dama aisha take cewa ma sa'a ne illal ladina arabtuhu ba abin da yake bata man rai in ji damuwa a raina irin wai wanda na sani ne ke man sharri yake man ƙarya yake cutar da ni yake cin mutunci na sai ce ta ce jazallahu khairan kullu man lastu a arufi kai Allah ka saka mu wanda ban sani ba ma in ya cutar da ni da alheri shi ne abinda sai na umar yi musulmi ya cutar da kai ya fi zafi sama da arni ya cutar da kai in arni ya cutar da kai ba komi dama ya kamata ma shi arni ai yayi cuta ai shi arni ai shi ne cuta kun gano wannan domin shi biye da abin da ke hana shi cuta ai kai ne musulmi in kai yunkuro sai nasu ya ce maka bari shi yana da bari bari ne wannan hadisi al'imam abubakar ibn abi sheba ya fitar da shi a cikin kitabul musannaf a shafi na saba'in da hudu a lamba hadisi na dubu uku da dari bakwai da dubu talatin da bakwai da saba'in da hudu a kitabul magazi babu ma ja a fi khilafata umar bin al-khattab Allah maɗaukin sarki ya samu dace to ɗan abin da mala ya ɗan taƙaito mana a nan layakfi ba zai fa'idan don gane da wannan mummunan abin da ya faru a musulunci wanda har yanzu muna jan raɗaɗin shi to shi ne za mu tattauna bayani a kan katila umar Bunin Hatta makashin umar wai wani zindiki ne <clears throat> wani taƙadari ne kafirin da ya kashe sayyidina umar sunan shi fairuz fairuz abu lu'ulu'a ana mai alkunya da baban lu'ulu'a dailin kafirin majusiyun asal kafiri ne asalin shi ba majushe ne wanda suke boton wuta Rumiyu dar amma ƙarshe ya koma zaman rum gulamul mugira bonus shu'uba shi bawa ne na mugira dan shu'uba za mu zo mu ji ya aka yi ba farisi ya zama ba rumi ƙarshe kuma ya zama bawan mugira a cikin littafin murujin zaha na abul hassan ali bin al-hussein bin ali al-mas'udi a jizin shi na farko shafi na 299 ya ce kalal mas'udi malam mas'udi ya ce wa kana umar la ya a ahadan min al'ajam al'adar sayyidina umar bai barin ajamawa domin kun sa zamanin sayyidina umar an ci garuruwan kafirai waɗanda ba larabawa ba da yawa da yaƙi sun zama musulmi tare da haka umar bai barin su su saki jiki su shigo cikin mutane saboda akwai tunanin da yake da shi za a iya fakewa da an musulunta a zo a illa a madina irin wannan kan gadon ne lokaci za a ga muna ta fada da ɗalibinmu za ka ce wa mutum karkai kaza shi kuma yana nan wani zai musulmi din musulmi ne wa ga maka yanzu akwai musulmi ake kaɗai ne musulmi kun fahimci wannan ai da garan da ka fahimci akwai musulmi ba kai ba an samu matsala yanzu ka gani kaɗai ne musulmi kai ma kaɗai ne musulmi kaga kai ma kaɗai ne musulmi kai in din nan mun fahimci mu dun musulmi ne za mu kiyaye dokokin Allah to mu ne musulmai amma akwai musulmin da ba a fin da ya haɗa shi dokan Allah in kai sakaci daman ka yake nema yau ba a masallaci ba ne musulmi ya zo ya ɗibo kur'anan masallaci ya taka ya kwance fankan masallaci ya tafi da shi kuma kai kana tsammanin kafiri zai je buɗe masallaci ya sata ne wanda ya san wajen ne kuma ga kafiri ɗoro ruwa saman ƙur'ani wai laifi bisa laifi ɗan shi'a ne na da gonar roman irin iriniyan yara na unguwa da kuka saba da shi haka za a ce akwai mangwar ko gwaiba a waje yara suna ɗan zuwa ɗan iriniya a nan ko to shi ne su matan sai suka je gonar roman na wannan ɗan shi'a suna dan samun dai na tabawa ya bi su da gudu yaran suka tsere sai kama daya ya gaje na numfarfashi ya kalli yaro ne karami ya kalli shi ce masmuk kai mai sunanka ya ce yazid ya ce wa aidan <laughs> ga satar roman gaga da sunan maki <laughs> gano wannan Allah sai kayi a hankali a ce arne da taka Qur'ani shine wa aidan to Umar bai barin ajamawa ya yadkhul madina suna shigowa Madina haka yana da tsauri saboda ai an je an karya gwamnatocinsu suna da izza an mai da su a zilla za su zo su shirya makirci ai ina fatan kun gane wannan kawai mutum sai ya zo kwana ɗaya kwana biyu kawai sai ku sakan mashi wai kai dole ka ga musulmi an gani sai ka yi taka tsantsan tun wancan zamanin kunga an kantar da mu taka tsantsan dan sakaci kaɗan aka yi za ku ji abin da sakacin ya haifa. umar akan haka yake yana nan fakata ba ilaihil mugira bunu shu'uba sai mugira ɗan shu'uba ya aiko mai da wasiƙa kuma shi mugiran nan gwamna ne na umar cewa inna indi gulaman naqashan najjaran haddadan yace ina nan da wani bawa a na ya kware wajen zane iri-iri a jikin kore ne a jikin kaza inda za a gyara abubuwa su tsada in za a fitar da su kasashen waje a siyar sannan ƙwararren kafinta ne gogaggen makeri ne fihi manafi li halin madina inda za a bashi biza ya iso madina to zai zama yana da amfani sosai a madina kaga na umar shi ya fara sa dokan baka shiga kasa sai da biza fa in ra'aita an ta'azina li fil irsali bihi fa'altu mugira ce da zaka bani izini in aiko shi ya zo ya zauna a madina wannan alheran da ya kware yake tattare da su a amfana gaba daya gaskiya zan turo shi ya amirar mu'mini to irin abubuwan da ya faɗi na gogewa da kwarewan wannan bawa sai sai da umar yake gani in ya zo to zai karantar da yaran madina wannan ilimin da yake da shi kuma za a amfana yi kawai fa'azina lahu sai umar ya ba shi izini ya ce kun ji dalilin zuwan abu lu'ulu'a madina bawa ne na mugera to ya mugera ya same shi a cikin littafin alkamil fit tarih na abul hassan ali bin abdulwahid bin al'athir a jiz'i na biyu shafi na 419 ya ce an sha'abi kan daga al'imamun sha'abi ya ce kana abu lu'ulu'ata majusiyan shi abu lu'ulu'a ba majushe ne waƙila nasraniyan wasu ka ce ba nasari ne asalin shi ba majusi ne sai muka ce aslan amma sai ya shiga addinin kirista azrak wani irin mutum ne wanda yake fajja ne mai sirkin baki a jikin shi azrakul laun yana da duhun fata walamma kadima sabiyun nahawint mun yi tarihin yakin nahawint anan ko E an yi hmm? mun yi na hawin ko eh mun yi yarmouk mun yi kadisiya ba mun yi na hawin ba tana gaba lokacin da aka kamo bursunonin yakin na hawin suka iso madina ja'ala abu lu'ulu'a gulamul mugira bunu shu'uba to sai wannan bawan na mugira dan shu'uba ya rika bi cikin waɗannan bayan la yalka minhum sagira in ya haɗu da ƙaramin yaro daga cikinsu illa masahar ra'asahu sai a gaina shafa shi. wa ya biki abu lu'ulu'a ya ta kuka wa ƙala lahu sai ya rika ce ma yaran a kala umar kabidi umar ya cinye hanta ta ma'ana na hawin garinsu umar ya je ya ragargaza su yanzu ga 'yan uwanshi an kawo musu bursunonin yaki ce umar ya soki kokon zuciyata wa kana min nahawin shi abu a dan nahawin din ne fa asaratu rum sai roma suka kama shi a matsayin bursunan yaki a ayyama paris lokacin da ake yaki tsakanin rome da paris bayan da roma suka kama abu lu'ulu'a kaga yanzu asalin shi dan farisa ne ba majushi da ya komo rum sai ya zama ba majushi amma kirista saboda rumawa kiristoci ne shine Allah ya ba mu labari batun rum yi? wa asarrahul na minar rum sai musulmi kuma suka kama abu lu'ulu'a suka kwace shi daga hannun rumawa ba'adu a bayan da aka yaki sai ya zama bawon mugera fanusi ba ila haisu su biya sai aka rika danganta shi zuwa ga inda aka kama shi cewa barumi ne samu musulmuna fata na nahawind fathal futuh su musulmi suna kiran yakin nahawind da cewa fathal foto sai mun zo kan bayani akan yakin nahawin din za ku ji mai ma'anar haka li'annahu لم يكن للفرس furs ba'da bayan da aka yakin nahawin ba abin da ya ƙara hada farisa waje daya wa malakal muslimuna biladahum tun daga wannan yaki musulmi suka mamaye suka mallaki garin wa baki da to kaji wannan zafin da abu lu'ulu ya rika ji a zuciyar shi akan abin da musulmi suka yi wannan har yau duk dan shi a duk inda yake na jin wannan zafin gano wannan da kyau saboda sun gadar masu da wannan bala'i da wannan gabar da wannan kiyayyen musulunci da musulmi din za ku zo za ku ci ba za ka iya cire masu wannan ba dama yake da shi a kanka in ya samu koya take zai ci moriyar wannan daman don in kashe ka ne in wawashe dukiyanka ne in ma menene zai maka cikin bayanan da za mu zo za mu yi daga gobe in sha Allah za ku ji wannan babu wasa ba ne kuma dole musulmi su san wannan in baka san waɗannan abubuwan ba to duk ƙaryen da aka lissafo aka zayyano aka zo aka zuba maka za fa a kwasa za a tafi da shi Allah rikin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi lokaci ya ƙure za mu kwana daga inda za mu je mu lankwashe kafanmu a gaban abdullahi ɗan zubairu ya bayyana mana hakikanin abin da ya faru har mu je mu ji shi abu lu'ulu'a wani irin dama ne ya samu na kashe umar allah madaukin sarki mana gudunmawa na muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum